This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne ke muku magana daga sashen sana harshen Hausa daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a ejin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan intanetin muna na a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a sauraron mu assalamu alaikum mu da yammacin yau sunana bello habib kaladanci tare da ladan ibrahim a yawan muna fata kun wuna lafiya yau asabar 21 ga watan maris kafin nisa bari ladan ya fara mana da kanin labaran to bello sojojin kasar chadi sun ce sun gano wani wagegen rami da aka binne warkin mutane sama da 100 a garin damascus damas a cikin nigeria sakataren harkokin wajen amurka mr john ya ce an kai kololuwar tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da iran game da batun makamin nukiliyar nata ranar juma'a kuma yan kunan bakin wake sun kai hari a wasu masallatai biyu da ke sana fadan gwamnatin kasar yemen to madalla sanata ahmad zannafa ya fasa kwai akan yaki da boko haram ba za ka bar maiduguri zuwa kilomita biyar ba cikin daji sai ka hadu da yan boko haram har yanzu kwarai da gaske za ku ji abin da ya faɗa an jima kaɗan kuma ibrahim kalmasi garba zai kawo shirin amsoshin tambayoyinku amma barin fara kun labaran duniya sojojin kasar chadi sun gano wani rami da aka binne gawarwakin mutane sama da ɗari a garin damasak a cikin najeriya inda suka yi kokari su kwato daga hannun 'yan kungiyar boko haram sojojin suka ce da yawan gawarwakin an yanke kawunan su kuma ramin da aka binne su waɗannan mutanen yana wajen wannan garin ne dab da bakin wata gada shaidun gani da ido sun ce ga bisa dukkan alamu an jima da kashe waɗannan mutanen sai dai garin na damasak yana bakin iyakan najeriya da nijar ne amma a cikin watan nuwabban bara ne kungiyar boko haram suka kwace shi kafin kwanan nan sojojin haɗin gwiwa su kwato garin daga hannun 'yan boko haram ɗin yadda kungiyar boko haram sun daɗe suna aikin ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya tare da kashe dubban jama'a kuma da raba miliyoyinsu da muhallinsu sakataren harkokin wajen amurka mr john kerry ya ce an kai kololuwar tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da iran game da batun makamin nukiliya amma kuma ba zai zama na je kana yi ka ba a yau din ya shaida wa taron manema labarai a lausanne da ke kasar switzerland cewa akwai wagegen gibi game da wannan tattaunawar amma fa wajibi ne a cima matsaya na sadidan game da wannan batu yanzu nan keri yana wannan kalamin ne jim kaɗan kafin ya kama hanyarsa ta zuwa ingila inda zai gana da sauran kasashen da ake kira p5 plus 1 a turance waɗanda su ma suna cikin san waɗanda ke tattaunawa da ƙasar ta iran game da wannan batu yanzu dai za a ci gaba da tattaunawar da ƙasar iran a cikin wani sati mai zuwa idan allah ya kai mu sai dai tun farko shugaban ƙasar na iran hassan rawani ya ce akwai yiwuwar cimma matsaya game da wannan batu da manya manyan ƙasashen duniya sai dai kuma ya ce dole ne a samu bambancin ra'ayi a cikin batun amma kuma ba abin da ya fi karfin sulhu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ranar juma'a yan kunar bakin wake sun kai hari a wasu masallatai biyu da ke sana fadar gwamnatin kasar yamen inda suka kashe mutane 137 kana 350 suka samu rauni iri daban-daban rahotanni sun bayyana cewa 'yan kunar bakin wake hudu ne suka kai wannan harin lokacin sallan juma'a masallacin bar da alhushun wanda ake alakanta su da 'yan ta'addan hutu waɗanda suke da ikon babban birnin ƙasar. kasar Mahukuntar kasar suka ce yan kunar bakin waken sun tada bom din ne a ciki da wajen masallatan biyu kuma suka yi kokarin ganin sun halaka waɗanda suka yi kokarin tserewa shaidun gani da ido sun ce garwaki da sassan jikin mutane babbaje a harabin masallacin sai dai nan take kungiyar isis ta ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin domin ko ta sa a yanar gizo tana cewa wannan samaltaɓi ne aka gani ministocin kasashen waje na koriya ta kudu da na china da kuma na japan sun yi wata ganawa a seoul domin tattauna yadda za a rage zaman ɗarɗar da ke tsakaninsu sakamakon bambance-bambancen bakin iyaka da ke tsakaninsu wanda kuma yake da nasaba da tarihin kasashen ministocin dai suna tattaunawa ne bayan wanda suka shayi kafin wannan sai dai wannan shine irinsu na farko tun cikin watan afrilu na shekarar biyu a sanarwar bayan taron da suka sawa hannu sun ce sun cimma matsaya za su samar da wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen uku da zarar lokacin yin hakan ya samu an dai shekaru uku rabon da a yi irin wannan ganawar duk da yake kasashen uku kowa na da karfin tattalin arziki amma dangantaka tsakanin su yana sakwasakwa sakwa musamman akan matsalan bakin iyakan da china da kuma daɗaɗɗen tarihin mulkin mallakan da japan ta yi wa koriya tare da mamaye wani bangare na ƙasar china tun kafin lokacin yakin duniya na biyu to sai dai kafin wannan tattaunawar shugaban ƙasar koriya ta kudu park jin he ya gana da ministan harkokin wajen japan fumio kishida da ministan harkokin wajen na china wang yangin har da na kasar ta koriya ta kudu wato yong bin yong domin tattauna batutuwa da suka shafi ƙasashen guda uku wani alkali a nan amurka ya faɗa jiya juma'a cewa wajibi ne gwamnati ta nuna hotunan yadda ake tafiyar da harkokin 'yan hursuna da ke abu gaib na ƙasar iraki alkali alvin halestrin ya ce wannan hukuncin zai dauki tsawon watanni biyu wanda idan gwamnati na so tana iya ɗauka wannan hukuncin wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ce da ke nan amurka mai suna american civil liberty union a turance ta maka ƙasar kotu a shekarar 2004 tana buƙatar a nuna waɗannan hotuna a bayyana jama'a ƙungiyar ta ce waɗannan hotunan suna nuni da muhawarar da ake yi na cewa gwamnatin ƙasar na cin zarafin 'yan hursuna labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc madala a daidai wannan lokaci da gwamnatin najeriya tare da su taimakon sojojin kawance suke ikirarin samun nasarori akan mayakan boko haram to dan majalisar dattijai mai wakilta barna ta tsakiya sanata ahmed zanna ya ce fa akwai abin dubawa dangane da wannan yaki shine na kawo shi mana bayani sanata wani ke faruwa ne game da yaki da boko haram a gaskiya ba abin da muka sani domin an ce dai sojoji sun shigo kamar nasu bama da sauransu amma ban gade dajin da suka shigo ba to saboda haka idan an je a ce an ɗauki bama idan ba a shiga dajin bama ba to ba abin da aka yi kenan dajin bama da dajin sambisan suna da maraba ne to ai a hade suke amma yanzu kaga kamar kamar kamar maiduguri da kanta hmm. ba za ka bar maiduguri zuwa kilomita biyar ba cikin daji sai ka hadu da yan boko haram har yanzu kwarai da gaske saboda haka ai ba ba ci karfin su ba sosai har yanzu amma ka je ka ɗauka lokal gamanin da aka karba ka cewa mutane su koma ai ba zai yiwu ba ba wanda zai yarda ya koma me yasa mutane ba su da su koma lokal government nasu a'a ba za su koma ba domin komo da kanmu ba za mu yi mu ba su shawara su koma ba domin ka je ka karbi local government ka ce musu su je su koma su koma gidajensu banzan mutane su zo su yanka mutane a banza bai yiwa kasan a halin yanzu sojojin najeriya suna ta ikirarin cewa suna ta kwato yankuna a jihar adamawa ba ke ɗaya ma duk wani gari da ke hannun mayakan boko haram an kwato shi sannan kuma a borno eh, yanzu inda kawai ya rage shine garin goza menene gaskiyar magana ni eh, kwace garuruka ba wani abu ba ne in dai ba za su iya su shiga daji su yi su yaƙa yaran nan su gama da su ba yanzu da suke cewa suna samun nasara karkashe su mayakan boko haram din suke yi ne ko kuma ko kora su suke su koma cikin daji eh to suna suna suna suna koma kan daji kaga yaran nan da aka kore su daga bama sun cewa mutane to ku fita ku bar garin mu za mu kona garin daga daga jin sojoji suna zuwa sai su suka ɗauki kayan su suka shiga cikin daji to ma'ana akwai inda suka nufa kenan ka ji wani labari da ke cewa wasu mayakan na boko haram suna kokarin guduwa daga garin bama su je goza wasu daga cikin matan da suka a kamo suka tursasa musu domin su yi kamar aure da su suka ce ba za su je ba sai suka hmm. ringa kwantar da su suna yanka su kamar raguna me ka sani akan wannan labarin ba ma sun ki bin su ba wato suke cewa yanzu tun da karshen mu ya zo bari mu yanka ku mu hadu a lahira kar wani ya zo ya aure ku abin da suke faɗa kenan ma'ai ba ma wai sun kinkin bin su suka yi ba. yaran nan fa na Chibok wai menene labarin su ne? gaskiya ba ni da ba ni da labari a kansu. Ba ni da labari ko kaɗan a kansu. Babu wani alamun su ko inda aka ce an gansu na ƙarshe? Mm, babu, babu, babu ko kaɗan. Dama ana tsammani ana ganin su jifa-jifa a bama amma kuma gashi a nan ɗin kuma ba a magansu ba. Sanata Amir Zanaki nan daga jihar Borno mun gode sosai sanata. Na gode. Ciki magayi talakawa munanan To a halin yanzu da saura mako ɗaya cif a fara babban zaben Najeriya, wai wani irin kira jama'a suke wa junansu ne domin gani Najeriya ɗin ta ƙara wa ta inganci da amfani. Ga Ibrahim Abdulaziz, wakilin murya Amurka a jihar Adamawan Najeriya. yayin da babban zaben ke kara matsowa manazarta na ganin dole masu zaɓe su yi katun natsu. musamman ma ganin yadda 'yan siyasa a yanzu ke neman juya akalar siyasar kasar mr james shalan na kungiyar turaki vangard ɗaya daga cikin kungiyar da ke wannan fadakarwa ya ce fa dole jama'a su kula da 'yan ingiza mai kan turuwa to shawara na ga musamman talakawa wayanda suke karkara in jawo su mafita abin da zai zama na alkhairi shine mu aje maganan addini a gefe kada ka yadda maganan kuɗi mutum ya baka kuɗi a ranar zaɓe ya zo da kuɗi ya nuna maka kan cewa zai sai imaninka ba zai sai imaninka na lokaci kaɗan za ka zo kana wahala na shekaru hudu masu zuwa kuma nan gaba wannan abin da nake so in jawo hankalin talakawa mu sani mu gujewa kuɗayin kuɗi mu jajirce wannan ya zama kamar yaki ne wanda an nemi al'umma gaba daya mu bada guduma mu kawo wannan sauyin da muke bege a cikin 'yan kwanaki kaɗan da za mu same shi. Wani batu kuwa da kungiyoyin suka tabo shi ne na matsalar kin amincewa da sakamakon zaɓe musamman ga waɗanda suke kan karaga. mutum da masana irin su malam ko Musa na bai sa ido kan harkokin ci gaba ke dangantawa da nacewa kan madafun mulki da wasu shugabannin Afirka kan yi. Abin da ya kamata shugabannin Afirka su lura shine su rika respecting outcome din zaɓe sakamakon zaɓe in a ka da kai tunda ka tabbatar zaɓen na yin shi tsakani da allah ne kawai ka mika ka kura ka tafi yin wannan ma kawai zai ja ma wani farin jini ka kaman a mu nan benin republic cikin wannan zamanin mati kero aka zo zabe ya ka da shi ya sauka ya mika wanda ya karba ma bayan shekara hudu da aka sake wata zaɓe da yake ta buƙatar hukunci ba mata kero ko ya sake da shi ya dawo kama a ma muna ganin irin wannan opposition ta kada ruling party na zaɓe ruling party ta kada opposition kaga nan an samu demokratiya ta ɗaure amma a situation ba wanda suke kai su nuna kawai in sun gaba za su ci ba su yi ta kawo wani kabli da ba daidai da za su shiri ta abin nan irin eh, tun da ba zan samu ba kawai kowa ma ya rasa wannan ba zai kawo mana ci gaba ba kasan nan ya kamata mu yi kan mu faɗa to ko mai jama'a kuma ya kamata su kula a zaben nan da ke tafe shi ma wani shugaban matasa a jihar adama muhammad al'adi ya kuwa ba da shawaran cewa akwai wani wasu matsaloli fa da har yanzu ina ganin kamar har yanzu talakawa kansu bai waye ba ko kuma yaudaran kai ne shine ban sani ba amma har yanzu a ce wai mutum yana zuwa ya yadda ya sai da ƙuri'arsa wanda wannan ƙuri'ar tasa ita ce 'yancinsa wanda za ta cece shi daga fitina daga wahala daga kisa daga talauci daga bakin ciki amma a ce mutum a ɗauki dubu biyar dubu goma a bashi wannan abin har yanzu yana yana bani takaici gaskiya kira ga sauran mutane talakawa wanda suke son su tsira daga wahala daga bakin ciki daga kisa shine su tsaya jajirci. To ko anya ma jama'a sun shirya wannan zaɓe da ke tafe? Ina shirya zaɓe kati na kullum da na nake tafa da ina kan shirin kwana. Na na shirya wata. To ni kira da kewa jama'a? Ina kira da jama'a da duk wanda ya yanki katin zaɓen sa ya je ya jefa ƙuri'a ta sa ba gudu ba ja da baya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. madalla ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe 11 na rana da mintuna 15 ga na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku bamu tarihin abokin aikinku Ladan Ibrahim Ayawa. Masu tambaya zai dubala kofa sabuwa birnin Kebun jihar Kebun Najeriya da Naziru Abubakar da Usman Ibn Afan Muhammad Ibn Adam. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ta wace hanya ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ke samun kuɗaɗen sayan 'yan wasa da kuma na biyan su albashi? Masu tambaya Siraji Shehu mai bala da Hamisu Aliyu mai Chelsea a karamar hukumar Ilela Sokoto. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa wato na Talatu. Idan masu tambayar na saurari an dace Ladan ɗin da kansa zai baku amsa. To, sunana dai Ladan Ibrahim Ayawa, kuma ni an haife ne a garin Kwantagora a cikin jihar Niger a shekarar 1964. na yi makarantar primary a nan cikin garin kwantagora makarantar da ake kira st michael wadda aka mayar na gwamnati primary school daga 1971 zuwa 78 daga nan na wuce government teachers college ushishi duka a nan cikin jihar naija daga 1978 zuwa 1983 na gama to da yake kasan makarantar horon malamai ce to na yi aikin koyarwa mm. na koyar na shekaru uban karatu kenan Eh, a lokacin kwarai da gaske amma a wannan lokacin tun a wannan lokacin jikina da bakina da hannuna yana kaikayi ya zan in kai ga wannan makirho in aikin jarida bayan da na gama aikin malanta sai na kuma fada makarantar share fagen shiga jami'a wadda ake ce ma kas amma mu namu ana kiranta zu kas sungero college of advanced studies na yi shekara biyu nan daga nan kuma na samu daman zuwa jami'ar usman dan fodio da ke sokoto na yi shekara uku na yi digiri na kan fannin harshen hausa bayan da na gama sai na wuce yi wa ƙasa hidima a shekarar 1991 zuwa 92 hmm. a garin edi a cikin jihar oyo lokacin nan ba a raba jihar oyo gida biyu ba oshun da oyo To ka ce lokacin da kake tica uban karatu ka zaɓu ka zama ɗan jarida me isa baka son ka zama tica ana yaba malamai me isa ka zama ɗan jarida? To na farko dai sha'awa ra'ayi tun ina ƙarami nukan ga babana yana yawan saurare do ni ma nukan zauna tare da shi ina saurare to tun daga wannan lokacin na fara sha'awan ni ma a ne ina magana a cikin irin wannan yanayin to ina nan ina yi wa ƙasa hidima to akwai wata makaranta babban kwalejin zurfafa ilimi wato college of education hmm. da ke nan garin oyo sun buɗe sashen hausa a lokacin nan kuma ba malamai to shugaban sashen sai ya zo ya same ni ya nemi alhorma ya ce ko da na kwantraki ne wato part time yanzu in fara koyarwa saboda an buɗe sashen amma ba malamai shi kaɗai ne wasa-wasa hmm. dai in gaya ma malam ibrahim sai na kwashe kusan shekaru biyu ina wannan aikin malanta to amma da yake kamar yadda na faɗa ma ta farko na matsu ina wannan aikin ina zuwa lagos neman aiki a gidan rediyo. To Allah cikin wani gidan rediyo na muryar Najeriya. To ina nan ina akan nema sai aka ce lokacin an sa dakatar daukan ma'aikata. Sai shugaban sashen Hausa na wannan lokacin sashen Hausa na gidan rediyo muryar Najeriya Alhaji Kabiru yar aduwa ya ce min to a cikin wannan yanayin da muke an dakatar da daukan ma'aikata amma ina son na, na wucin gadi ma'aikacin wucin gadi na ce ina so mana to kakka manta a inda nake aiki a garin oyo aiki nake a matsayin cikakken ma'aikaci na malamin makarantar college of education lecturer amma sai na bari na dawo nan na anshi aikin wucin gadi a gidan rediyo Allah cikin ikon sai saboda tsabar sha'awar zama dan jarida kwarai eh, da gaske shi yasa nakan gaya mutane wanda ya damu ya saurare ne ba wai na yi shige bane ko na yi kutse a ni abinda da nake son yi ne shine nake yi to ina nan sai na anshi wannan aiki Allah cikin ikon sa na yi wata ashirin ba a bani aiki na matsayin ma'aikaci na dindindin ba wata rana mun hito masallaci sai shugaban gidan rediyo najeriya a wannan lokacin malam ardo sai wani mutumin bauchi har kwanan gobe ba zan manta da wannan abin ba mun hito masallaci ah, a yau an ce kana ma muryar najeriya aiki na matsayin ma'aikacin kwantiraki har yanzu ba dauke ka ba kana son frc na ina so mana malam ya ce to je ka kawo takardunka na sheik ajira lokacin ina zaune ne a gidajen rukunin 1004 da ke victoria island a lagos in faɗa ma daga sallah a zahar kayan a koma sallah la'asar har an ban takardar daukan aiki ko aka ce min yaushe nake son fara aiki na ce ni yanzu nan an ce fara aiki mutumin yanzu na ce eh ya ce to je sashin mulki da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon ka an so takardar fara aiki yau na koje na an so na cike na zo na bashi sai ya dauke ni ya kai ni wurin shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum wato news and current affairs daman da zai dauke ne da ya duba takarduna ya ce to to Allah dan kuma digirin ka a Hausa ne amma wani sashen turanci zan kai ka ya ce eh ai zan zan kokarta zan iya bakin kokari na da aka kai ni wurin wancan shikenan muka zauna nan na fara aiki na yi shekara guda a wannan sashen sai aka dauke ni a kai ni ofishin gwamna bayan na shekara guda a matsayin wakilin gidan rediyo amma a sashin turanci to nan ne aiki a ofishin gwamnati tun daga lokacin maro har zuwa lokacin tinubu dab da tinubu zai wuce sannan sai na samu aiki da wannan gidan rediyo na murya amurka daga shekara 2006 daga wannan lokacin kuma na fara har allah ya kaddara a shekarar da ta gabata aka ɗauke ni a kawo ni nan yanzu ka yi shekaru nawa kenan da muryar amurka in kai lissafi daga da 2006 zuwa yanzu shekaru tara kenan dai To za ka bayyana canza aiki daga gidan rediyon tarayya na ƙasa zuwa muryar Amurka daga in zuwa muryar Amurka menene bambanci? Aha Malam Ibrahim akwai bambanci mana bambanci ma sosai ma saboda kaga rediyon Najeriya nan manufofin gwamnati kuke faɗi. Ita kuma muryar Amurka ran da za a ɗauke mu aiki bayan da aka yi mana eh, interview to abin da shi shugaban sashen hausa na wannan lokacin ya ce mana ya ce to babban abin da muke so shine idan ka ce shugaban kasa kaza ya ce kaza to ka tabbatar kana da hujjan ko shugaban kasar amurka ne in dai ya yi ba daidai ba in dai kana da hujja kana da madogara a kan wannan labari kana da yancin ka aiko mana shi ka faɗe shi to mallaran idan mun koma ga tarihin da kake bamu ya aka yi ka samu kanka a nan washington Eh, wannan shi ma kan shi wani dogon bayani ne amma dai a gurguje kuma a takaice shugaban sashen hausa na yanzu nan liu ne kawai wata rana kira ne ya ce mini bisa kokarin da kake yi a matsayinka na wakilinmu akwai dama da aka buɗe ba kai kaɗai ba ne da sauran mutane ka duba wuri za ka cike fom amma ka san cewa ba kai kaɗai ba ne ni dai ga dai dama ina faɗa maka cewa an tallatar da wannan damar in ka samu nasara ya rage gare ka kuma baka samu ba ni dai abin da zan iya ma kenan to haka na aka yi sai na cike wannan takarda sai aka aiko mini aka ce zan yi jaraba to kuma ba ni suka ce ba ni kadai bane ni da sauran mutane Allah ya sa ni nasara muka sake mataki na gaba aka ce kana cikin waɗanda suka yi nasara kuma can daga bisani aka aiko mini aka ce na yi nasara to kaje ah, mai saurari zai so ya san batun iyali Eh, akwai iyali mana malam ro ina da mata guda da yaya uku wato ba ne yau bane malam ladan mm, ina da yara uku akwai ibrahim akwai rabiat akwai hafsat ina sunan hajja fatima wanda aka sani da talatu shi sa ake ce da kai na talatu a wannan kai ka sa shi ai <laughs> to mun gode hajji ladan to na gode malam ibrahim da wannan dama sai kuma amsar tambayar su Siraji Shehu Illela da Hamisu Aliyu mai Chelsea. Masu son sanin yadda kulob-kulob ɗin ƙwallon ƙafa ke samun kuɗaɗensu na shiga, ga dai abin da ya sauƙaƙa. Shakka babu ganin yadda kulob-kulob ɗin ƙwallon ƙafa ke facaka da maƙudan kuɗaɗe da kuma biyan albashi mai tsokar gaske, da dama za su so sanin yadda kulob-kulob ɗin ke samun kuɗaɗen shiga. Akasari dai kulob-kulob ɗin ƙwallon ƙafa sun fi samun kuɗaɗen shiga ne daga tallace-tallacen da manyan kamfanoni kan yi a fagagen wasanni da kuma lokutan wasanni a gidajen rediyo da talabijin da dai sauransu. Kamfanonin kuma kan ɗau nauyin wasanni don neman suna, sannan kulob-kulob ɗin kan samu kaso daga cinikin tikitin kallon wasa. Daɗin daɗawa, kulob-kulob ɗin kan jujjuya irin waɗannan kuɗaɗen a matsayin uwar kuɗi na yin wasu harkokin kasuwanci masu janyo matuƙar riba. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Kafin mu yi sallama da ku ga wata 'yar gyara daga shugaban majalisar malaman Izala shiyar Abuja, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, kan amsar da ya bayar a shirinmu da ya gabata game da tarihin kungiyar Izala. Ya ce gyarar ita ce, sunan littafin da Sheikh Abubakar Gumi ya wallafa, wanda Sheikh Ismail Idris ya karanta a masallacin Sultan Bello, shine aƙidatu sahiha bi muwafaqati shari'a. amma littafin iya Usunna wa da bid'a shek Usman Dan Hodiyo ne ya rubuta. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya amsa mana tambaya kan tarihinsa da kuma wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa kudin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma ko goodluck jonathan ma cewa statements. ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa. Saboda haka. Mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina. Tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. Zai ce taimana daɗi amma mu barge na ramin mugunta. sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin wannan ne gina da min mugunta. Mo gargaɗi mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi. Je, ah, mu gargaɗi mai gina da mugunta to galadan ya kama takaitattun labaran duniya. Ranar Juma'a nan 'yan kungiyar 'yan kunar bakin wake sun kai hari a wasu masallatai biyu da ke sana fadar gwamnatin kasar yemen inda suka kashe mutane 137 kana 350 suka samu rauni iri daban-daban rahotanni sun bayyana cewa 'yan kunar bakin waken su hudu sun kai wannan hari ne a masallacin juma'a badar da alhashun wanda ake alakanta su da 'yan ta'addan hutu wanda suke da ikon babban birnin kasar mahukuntan kasan suka ce 'yan kunar bakin waken sun tada bom din ne a ciki da wajen masallatan kuma sun yi kokarin ganin halaka waɗanda suka yi kokarin tserewa shaidun gani da ido sun ce gawarwaki da sassan jikin mutane barbaje a ko'ina harabar masallatan sai dai nan take kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin domin ko ta sa sanarwa a duniyar gizo ministocin kasashen waje na koriya ta kudu da na china da kuma na japan sun yi wata ganawa a seoul domin tattaunar da za a rage zaman ɗarɗar da ke tsakaninsu sakamakon bambance-bambancen bakin iyaka da ke tsakanin ƙasashen wanda kuma yake da nasaba da tarihinsu ministocin dai suna tattaunawa ne bayan wanda suka yi shayi kafin wannan sai dai wannan shine irinsu na farko tun cikin watan afrilun shekarar 2012 sanarwar bayan taron da suka sa wa hannu sun ce sun cima matsaya za a samar da wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen uku da zaran lokacin yin hakan ya samu an dai kwa shekaru uku rabon da a irin wannan ganawar. To ma da la'agai da ladan da takaitattun labaran duniya. jiba abin da ya sami kina a wannan shiri amma da daren allah su kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin muna taya malam abdulkarim sani wanda aka fi sani da siniya murnar auren aurensa da malama sadiqa bala haruna wanda aka yi majiya a garin gindir da ke karamin hukumar mango a jihar filatin nigeria da fatan allah ba da zaman lafiya da albarka aure muna kuma taya alhaji ma'azu barau na first bank murnar naɗin sarauta na galadima unguwar sarkin musulmi da kuma abdullahi jeje yusuf na fgc kaduna wanda shi ma aka naɗa shi a matsayin jirman unguwar sarkin sarkin musulmi duk a kadunan najeriya allah ta ya su yanzu a madadin shi ladan ibrahim a yau da ya kawo mana labaran duniya da kuma yemi obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu rashad smith ni bello ga ladanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington ke cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci sai anjima thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.